ku biyo ni. Marhaban, insha Allah bidiyon mu na yau za mu yi muku jawabi ne kan yadda ake yin phone number verification na Pi network domin ya kasance ka verify na lambar ka kar a soma amfana shi wannan fayil ɗin da ake mining a halin yanzu ya zamana an saka shi a kasuwa za a iya sai da shi kai kuma kai asarar naka. Domin duk wanda ya yi verify na lambar wayar shi ba, to da an soma da shi nasa automatically za a ƙona shi ne, shi biyo ne. Da fari za ka yi click akan Pi network ɗinka kamar haka ga wanda ya rijista kenan, ga wanda kuma bai register ba zan ajiye masa username ɗina da zai amfani da shi wajen rijista idan ya yi download ɗin wannan file network ɗin a cikin play store to zan ajiye mai username ɗina da zai rijista da shi dole sai ka yi amfani da username ɗin wanda ya gayyace ka okay to bacin ka yi click akan wannan file ɗin ga wanda ya rijista kenan shi kenan zai kawo ka feji na gaba kamar haka ya kawo ka wannan fejin shi na kamar yadda kuke gani sun ce a halin yanzu shi wannan fayil ɗin yana da masu mayan ɗinsa imanin mutum miliyan ashirin da uku ko sama da miliyan ashirin da uku shi nan twenty three million plus engaged pioneers ma'ana wanda suke mayan da wannan shi fayil network ɗin sun kai kimanin sama da mutum miliyan ashirin da uku saboda haka gashi sun ce mine it a higher rate while you come, the mining rate may have all fall to zero at mine rate and when you reach 100 million and guess pioneers don't miss out ma'ana a halin da ake suke iyaka iyawarka ta imanin na wannan shi kayan ɗin sosai domin kuwa shi wannan adadin yadda ake yawan mayan ɗin zai iya zama rabi ko kuma ya dawo zero a shi wannan shi wannan wajen na mayan ɗin nasu yayin da aka kai kimanin mutum miliyan ɗari masu wannan haƙar saboda haka kyauta kada ka rasa wannan dama to bacin ka shigo wannan wajen ga maƙallan ƙwaya uku daga ɓangaren hagunka sai ka danna su a sama kamar haka ka danna su sai ka ku feji na gaba kamar haka shi nan sai ka zaɓi wannan profile ɗin shi nan daga can ƙasa ga yadda aka rubuta profile sai ka a akan shi kana a akan shi sai kawo ka feji na gaba kamar haka ya ya kawo ka wannan fejin da nuna maka a ah, gashi account verification wannan account verification ɗin gashi zai nuna maka phone number gashi verify zai sai ka yi verify wanda kuke gani ga facebook verification shi ma zai ce ka yi da kuma password verification amma wannan facebook verification da password verification ko wanne kana dannawa cikin sauƙi za ka yi ta bayan da samun samu matsala shi na wannan phone number verification yawanci an fi samun matsala sosai sosai domin kullum ma sai ne ta yi kafin Allah ya sa na dace ya yi wanda kuma kasancewar na ga ya yi ɗin na ga ya dace in nuna mutane da su kuma samu sauƙin yi cikin sauƙi yawwa da kayi tun akan wannan verify ɗin shi nan zai kawo ka feji na gaba kuma haka da ya kawo ka wannan fejin ga shi nan zai nuna maka wannan recipient ɗin ga shi nan nan ka tabbata sa ne a nan wajen kuma ba shi wani sai ka danna akwai shi sai ka zaɓa. To abin da ake buƙata shine za a baka wannan number ne wasu su soma da wannan plus one six five zero H two two zero three one four. Ban sani ba ko za su iya canzawa su baka amma duk dai wasu suka baka to ka dai duba kawai wannan recipient ɗin wannan number ta soma daga plus ɗin lamba ce ta America to ita ake so ka kwafe ta. idan ka kai ta sai ka je wajen tura saƙo ko wajen tura saƙo ko kuma ka so ka ko wannan text of the sms ma'ana saƙon da aka so ka tura shi ne kasan wannan text of the sms ɗin ga rubutu na an lambobi ne misali to ni ga shi an rubuta 0900 so ake so in kufa in je a rubuta su wajen saƙo na kufa na rubuta sojan saƙo sai in aika wannan lambar ta suma da plus one six ina aikawa shi kenan da na aika za su ɗauki kuɗi na wannan aikawa za su tura za su tura lambar nine zero nine zero zero ga wannan wasu da plus da na aika sun ɗauki kuɗi sai in dawo in danna wannan I have sent I have sent the next sai wannan to yanzu kana kwafar wannan 0.900 ɗin sai ka je ɓangaren saƙonka sai ka rubuta wannan 0.900 misali ni na rubuta 0.900 ku kuma ban san abin da za a iya turo muku ba kamar da kuke gani nan wanda na jarraba ne kafin in samu abin yi misali na jarraba wannan bai yi ba na ƙara jarraba bai yi ba a wannan karon na biyun ma na yi bai yi ba sai kuma da na ƙara jarabawa na daya amma kafin na ƙara jarabawa sai na ƙara account ɗina kuɗi na saka mai kuɗi da na duba bars ɗina na ga duka bars ɗina bai fi arba'in da wani abu ba na ce to bari in ƙara kuɗi da na ƙara kuɗi sai Allah ya sa ni kamar yadda kuke ganin nan lamba ce ne saving ɗinta da wani suna da AA ne yi saving ɗinta saboda haka wannan abun da ka ɗauko wani space suka yi rubutu sai ka ajiye shi a wannan wajen type message ɗin ma'ana sai ka yi ɗin ɗinsa kuma ka rubuta shi sai ka aika ga wannan number mai plus plus ɗin kana aikawa shi kenan sai ka koma wannan pejin da ka koma wannan pejin sai ka danna wannan I have sent message ɗin kana danna shi to shi kenan za ka ga an kawo ka wannan number a wannan page za su ce your phone number is now successfully verified yanzu a lambar wayarka an samu nasarar yin verifying ta ma'ana an samu nasarar tabbatar da ita kawai sai ka danna wannan cross ɗin kaɗa da cross ɗin sai ka koma can ainihin wajen da aka rubuta verify din kana koma gashi za ka ga a rubuta phone number yashi nan ba za ka shi an yi tik amma ya shi ma na bulu tabbatas ya yi verify kenan ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku yauwa ga wanda za su yi amfani da referral link ina wajen rijista ta wannan fire network ɗin gashi nan shine wannan ale abba gashi nan wanda ya soma da ne capital letter a ɗin haka ita ma ta abba ɗin ta soma da capital letter a wannan kenan alai abba da kuke gani shi za a yi amfani da shi wajen a yin rijista ga wanda bai rijista ba na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku na fata kuna share like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum